السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare mai albarka na laraba daren da muke karanta littafin almuwatta littafin da imamu daril hijira imamu malik ya wallafa ya rubuta da hannunsa a zamanin rayuwarsa muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi muna wannan karatu a masallacin juma'ar izala na ɗaya da ke birnin gombe a wannan jiha ta gombe a ƙasarmu najeriya ƙarƙashin ƙungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah ya nufi a Sheikh Ismail Idris da kafawa don wa'azi da karantar da sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ji ƙan malam aikin da ya yi Allah ya sanya masa a mizanin lada ya yafe masa kurakuransa sauran magabata da suka yi aiki don ci gaban musulunci komai daɗewa Allah ya kai rahama kaburburansu jagoran wannan kungiya fadilatu sheikh muhammad athani haya jingir bakin rai bakin fama allah taimaki malam allah ya masa kariya mataimakan malam a sheikh yusuf samba riga mataimaki na biyu sa'i na kasa a sheikh sa'idu hassan jingir gaban kungiyar a sheikh abdulnasir abdulmuhi mataimakinsa alhaji hashim mai atamfa da farfesa sanu sagir sokoto daraton agaji na ƙasa da ƙasa alhaji isa waziri muhammad gombe da sauran mataimakansa alhaji ibrahim shu'aibu alhaji dawuda kaloma da sauran mataimaka sakatarori kwamitoci masu taimaka wannan addini na allah da ilimi masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayin da allah ya basu masu taimakawa da shawarwari muna addu'a Allah ya sanya mu a aljanna Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya sanar da mu abin da ba mu sani ba abin da muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna yau ashirin da da biyu ga watan jimadal ula dubu da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi eh kana kallo na arba'in da biyu sai kai shiru ka kalle ni wanda ya yi daidai da shidda ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya shi mako Allah taimake mu kamar yadda ake kaddar haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam Allah taimake mu to muna cikin wannan babi ina ga kaman zamu tashi ma ja fi juludil maitati na'am abin da ya zo a hukuncin fatun mushe فاتم موشي امام malik rahimahullahu ta'ala تعالى ce حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة النبي صلى الله عليه وسلم ya wuce wata akuya macacciya kana baha maulatan limaimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wace wannan akuya annabi sallallahu alaihi wasallama ne ba da ita ga wata barariyar baiwa maulat kenan ga maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akuyar ta sadaka ce tunda ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a baiwa ba ba komai amma da ita ce da ma ba za a fara ba ta akuyar sadaka ba hmm. faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta fa'atun bi jildi ha? afalan tafatun bi ha? yanzu ba kwa yi amfani da fatar ta ba mushe ce fa ya ce yanzu ba kwa yi amfani da fatar ta ba kalu ya rasulallah Inna ha innaha maitatun ya ce ya manzon Allah mushe ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma hurrima akaluha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an hana cin naman ne kawai hmm. abinda aka hana cin naman mushe kawai amma nan afalan tafatun bijildi ha? ya nuna ci kawai a'a ana iya je mai fata ta mushe a yi amfani da ita dubi ga ihabu faqad hura. idan aka je mai fata to ta yi tsarki me za a yi da ita a iya yin salka don zuba ruwa a iya yin amfani da ita a matsayin wani kwantena don zuba wani abu ko karbi gugan fata da sauransu a iya amfani da ita daban-daban daban-daban abin da aka hana kawai shine ci domin na'am za a iya sallah a kai a wani ƙaulin za mu gani insha Allah ta'ala a iya sallah a kai amma a iya ɗaura ta ta zama tufafi a yi sallah da ita a'a don ai ana ɗaura buzu kuma in aka ɗaura shi a matsayin sutura ya yi ina fata an gane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan bayani saboda haka bayaninsa shine abin aiki su masu tambaya ko masu bai annabi sallallahu alaihi amsa innaha maitatun don sun karanta ƙaulin Allah maɗaukaki hurriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri A nan malamai sun tattauna hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushe waddamu an hana muku shan jini wal khinziru haka Allah ya faɗa wal khinziru ah. ba ce wal khinziru ba shi da aka zo sai aka ce wa lahamul khinziri ashe shi aladen abin da aka hana cin namansa ko walkin ziru walhamul khinziri ku je ku duba bayanan da malamai suka yi a wurin sun dade suna tattaunawa hmm. to ashe wannan kawali hurrima alaikumul maitatu ai laisa kulla damin jirma ba kowane ba au daman masfuhan la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an ya kuna mai maitatan aw daman masfuhan daman masfuhan ba kowane jini aka haramta ba jini mabi wuka in aka yanka ba jini yana kwarara ba shi aka haramta amma duk wanda ya ci nama ya ci da jini ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya sani ko bai sani ba to shin wannan dan jini jinin na jikin nama kullum aka wanke sai ka ga ruwan yayi ja ba jinin ba ne to wannan ba komai daman masfuhan shi aka haramta to a da aka ce A hurma mai tatu. kaga an samu wannan ko an keɓance cewa wato damu ba kowanne ba Mai tatu ma ba kowanne ba Mai tatul jaradi Mai tatul huti tatu me kullu ma yahaya haya filma'i. duk abin da yake rayuwa a ruwa to macaccensa sahalan ne a sai ba kowane mushe ba sannan jinin can suna ta sake keɓancewa banda hanta shi ma jini ne ya tuskare banda saifa shi ma jini ne eh? suna ta keɓance wannan ma banda shi ina ne inda yake cewa ah, uhilla lakum almaitatani waddamani an halatta muku mushe biyu da jini biyu amma almaitatani fahimul hutu wal jaradu amma mushe biyu kifi da fara a gana auna ta da kwano-kwano dinnan ka auna kawai ka ci ko ba haka ba <laughs> wa'amma da mani amma jini biyu fahuma alkabidu waɗihal su ne hanta da saifa su ma jini ne suka daskare amma an halatta su kaga ashe in dai an haramta jini kawai in ka cire hanta sai dai ka jefar ba don sunna ta zo ta ce mana aka ambace su karar da sunansu alkabidu wa tihal da hanta da saifa halan ne jama'a mun gane وحدثني عن مالك وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan abbas radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihabu faqad idan an je mai fata to hakika ta yi tsarki kenan za ku yi amfani da ita sai dai istithra'at malamai kauli wajen nawa a nan da yawa uzuka ce a mushen rago da sauran dabbobin ni'ima mushensu fatarsa ba matsala da muka faɗa in aka je me to shin hadda fatar mushen alade? Hmm. sun tattauna doguwar tattaunawa wasu suka ce banda ita banda fatar mushen alade وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عن, عن امه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت عائشة رضي الله عنها تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني da a yi amfani istamta a ji daɗi idan kana neman ka biya wata bukata in ka samu yadda za ka biya sai ka ji daɗi a ji daɗi da fatin mushe in an je me ma'ana a yi amfani da su ta hanyoyin da muka faɗa hmm. za ka iya yin buzu da ita ko kuma ka yi wani abu da ita na amfani na kwantena kamar da ake abin nan a yi fiɗa ya yi suna abin fiɗa salih fiɗar da ba a tsagawa eh ta eh, wuya za a salibe salka an gama a sunanta salka aikin nake nema mai sunansa muna ce fiɗa eh? mun san fiɗa ko wancan kuma sunansa salibewa salibewa to to mun gane jama'a ma a fi man yadtarru ila mai maitati imamu mali rahimahullahu ta'ala yace babin da ya zo a kan maganar wanda aka bukatar da shi zuwa cin mushe domin ba mutum ne yake bukatar cin mushe ba wani abu ne khariji zai zo ya tilasta shi cin mushe saboda haka ashe ba shi ne ya bukatu ya ci mushe ba yunwa ce saboda haka ya kira abin wanda aka bukatar da shi zuwa ga cin mushe haddathani yahya an malikin anna hasan ma sami'a min fil rajuli yudhtar ila al maitati mafi kyan abin da aka ji kenan an ji hasanu hasanu hasanu hasanu amma ahsanu gashi wanda aka bukatar da shi ga cin mushe annahu ya kulu min ha zai ci mushen hatta ya shiba'a wa ya tazawwada bal wa ya tazawwadu min ha ba adafi mana kenan idan da adafi ne da ya ce maka me yawa to kuma ya halatta haka din kashi biyu eh, kamar yadda in an tuna har uku ne ma ɗayan ɗauri yake yi un gane ta an halatta mushe mutum ya ci kaga ɗaya kenan hatta ya shi shiba biyu wa ya tazawwadu hu uku wasu kaga tukunnacin haramun ne sai da dalili ko? to wasu a fahimtar su a ci mushe idan bukatar ta tsananta tsananin yunwa amma fa banda a ƙoshi ba na ya ce waye shi ba'u ba ya ƙoshi to a gun wasu ba ƙoshi to wani irin cin mushe za a yi ba ƙoshi kuma dama yunwa ce ta sakacci cin da zai hana ka galabaita kawai sai ka tsaya sai ka yi birki ba kowane abinci kake ci ka koshi ba ko ba gaba ne amma bai hana ka rayuwa ba almajirai sun san wannan wata guda za ka yi baka koshi ba amma baka mutu ba to kaga in dai mutum zai yi wata guda ko fiye da haka bai koshi ba amma an yana samu yana ci to irin wannan cin ka ci cin da zai hana yunwa galabaitar da kai sai kai birki wasu ba su ce a ƙoshi ba alasa muna ganewa wa ya tazawwadu hu a yi guziri wasu suka ce idan an ci an ƙoshi kar a yi guziri domin larura ce ma ta sa ka ci saboda haka babu dalilin za ka ɗau mushe kana yawo da shi muna ganewa jama'a imamu eh, abu yi na risala imamin risala ko mai risala ya ce wala ba asalin mutsurri an yi akular maitata wa ya shi ba ya yadda da wannan wa ya tazawwadu fa idza staghna anhu hu. idan ya wadatu sai ya tona rami ya birni ko suka ce a'a ai akwai abin da ake cewa ihtiyati la a tafiyarka cewa gaban babu gari gaban ga yanayin yadda yake sai ka ce eh lalle tun da yanayin gaban haka yake zan iya guziri da wannan mushe idan ya bukaci ci ya ci idan ya wuce wannan larura ya tona rami ya binne jama'a mun gane wannan kauli guda biyun duka na'am fa in da anha ghinan darahaha idan ya wadatu da shi sai ya jefar wasu ila malikun anir rajuli yudutarru ila almaitati kullum aka bukatar da shi ake cewa ba wai ya bukaci ya ci mushe ba idan mutum an bukatar da shi wurin cin mushe a ya akulu min ha wa huwa ji samaratal qaumi ko samar samaral an. zar'an aw ghanaman bi makanihi zalika kun san ta ɗauro ka samu abu biyu a ce wanne ya fi kamar ga tufafin alhariri da aka hana maza ɗaurawa ga rigar alhariri ga ɗaya rigarka da najasa ga lokacin sallah ya yi alhariri an hana ɗaurawa wannan tufafi naka kuma da najasa kuma ba a sallah da najasa wanne za ka yi sai ka zaɓi mafi sauƙi a ciki wanne ne mafi sauƙi mafi sauƙi shine ka yi sallah da tufafinka mai najasa domin shi a lokacin sallah ne kawai aka hana kasawa amma shi alhariri da lokacin sallah da lokacin da ba na sallah ba duk an hana ka ɗaurawa to yanzu mutum yana jin yunwa ga gonar rogo akan hanya ko kuma ga 'yan wasu awaki ko kaji na mutane ko kuma ga divino ya nuna ko mangoro ko wani abinci da ake iya ci kuna ji ga waɗannan ga mushe to ya zai yi yadda zai yi shi ne. idan ya je lokacin da yunwar ta dame shi in ya je inda abin yake sai ya yi sallama ko bai ga kowa ba la'alla mai shi yana ɓoye idan ya yi sallama aka ce wa alaikumussalam salam sai ya ce alhamdulillahi ga bukata ga bukata ga bukata ta alhamdulillah bawan Allah ka cika ƙoshi dikenan an gama da nan ko kuma da aka yi sallama aka amsa ga damuwa ta yace a ni ba zan bayar ba to ya yi iya ƙoƙari na yi masa wa'azi don ya bar shi ya ci ya ƙoshi aƙalla ya tara yunwar idan ya ji wa'azi shi kenan in bai ji wa'azi ba ya kwata da ƙarfi ko da za su yi yaƙi kuna ko da za su yi yaƙi ya kashe mai gonar faddamuhu hadarun jininsa banza in ya kashe mai neman abincinsa ya biya diya eh saboda me saboda ceton rai dole ne ku duba yadda darajar ran mutum yake shi yasa aka ce ciniki illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا illa an تجاره tijaratan an منكم eh kar ku yi ciniki kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar barna illa an ta kuna tijaratan sai dai in kun yi kasuwanci an taradin bisa yarjejeniya saboda haka ciniki sai mai sayarwa ya yarda sai mai siya ya yarda shine hadisi yake fassara wannan innamal bai'u an taradin ciniki yana kulluwa ne kawai da yarjejeniya ba a ciniki dole sai dai wasu wurare aka toge kamar mutumin da ya ji yunwa ga mai sai da abinci ko ga mai abinci da Allah ka sayar min ga kudina a ba zan sayar ba don Allah ka taimake ni sadaka ina jin yunwa ba zan bayar ba don Allah ka taimake ni kyauta ina jin yunwa ba zan bayar ba to idan aka samu haka hukuma za ta shiga shi wancan da aka ce ya yi da ƙarfi lokacin a daji ne kuma zai rayuwarsa za ta iya salwanta amma shi wannan ya kai shi ƙara a hukumar musulunci ya ce gani ina jin yunwa na cewa ne sayar min abinci yaƙi ya bani kyauta yaƙi ya ban sadaka yaƙi hukumar musulunci za ta tilasta shi ya sayar kuma ciniki ba cuta ba cutarwa yadda ake sayarwa a kasuwa haka za a tilasta ya sayar a rabawa masu jin yunwa su kuma su biya kuɗi in ya so baya son kuɗin ya zubar kun gane wannan a nan ana ciniki dole sannan idan kana da abun bukata ga hukuma za ta yi kasuwa za ta yi hanya hukuma za ta yi asibiti za ta yi makaranta za ta yi makabarta duk abin da yake amfanin al'umma ne to idan hukuma ta ce tana so ta saya don ta yi amfani da shi ga al'umma to za a saya ko ba ka so amma za a yi ciniki ba cuta ba cutarwa a biya ka da amfanin kai kadai gara amfanin al'umma wannan ma ya halatta a yi ciniki dole haka mai sai da magani ga masu rashin lafiya ga magani ya ce ba sayarwa ba kyauta ba sadaka to ma za a saya da ƙarfi jama'a mun gane wannan ko mu gane ba to ne. a nan shi wannan ya kwaci wannan abinci in rogo ne ya cira ya ci dankali dibino ko yar za ce ya yanka ta ya ci ya gasa eh ha to idan babu fa ba yi ce ganamu ba ganamu ya ce akuya ma ya ce baka ba komai sai akuyar mutane tana yawo shi kuma yunwa za ta bai tashi. kuna ji jama'a ko ba kwa ji to idan bari gaba to idan can da yayi sallama ba an amsa ba idan yayi sallama ya ji shiru yayi sallama shiru yayi sallama shiru to ya duba ya gani shin idan aka same shi yana tonon rogo ko yana yanka akuyar mutane ko yana tsinkar dibino ko mangoron wasu shin in an zo ya ce yunwa nake ji za a gaskata shi ko za a ce barawo ne shi a yanke masa hannu don ta yiwu abin a hurumi yake hirzu kenan kun gane jama'a to zai duba wannan zai amfani da abin da aka rubuta mana a nan kamar da za ku gani قال مالك إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته idan ya tabbata zato shine rinjaye kamar 60 a cikin 100 yaƙini kuma 100 bisa 100 shakku kuma 50-50 kuna ji jama'a malamai sun raba abin shakku kamar 50-50 zannu kamar 60% Eh, yaƙini kuma 100% idan ya yi zaton cewa za su gaskata shi hatta la addu sariqan har ya zama la yu'adda sariqan kar a kidaya shi a cikin barayi kuɗa ya duhu a je a yanke hannunsa ya fahimci cewa in ya yi bayani in an zo an same shi yana tsinkar kayan mutane za a yadda cewa yunwa yake ji ba za a yanke masa hannu ba idan ya gane haka ra'aitu an yi akula min ayi zalika wajada ya samu duk abin da ya samu ya ci amma ya ci ma ya ruddu ju'ahu kun ga ba ya koshi ba ba ya koshi ba ya ci abin da zai mayar masa wannan tsananin yunwa kawai ya tsaya iyanan ya rage mata karfi eh. ya rage mata karfi in ji wasu wala ya hamilu min ha shay'an kuma kar ya guzuri ai ba nasa bane wa zalika habbu ilayya wannan shine mafi soyuwa a gare ni mi an yi akulal maitata wannan shine mafi soyuwa a kan ya ci mushe jama'a mun gane ga mushe ga kayan mutane kuma ya san cewa in yana cira bayan ya yi sallama ɗin can ba ba kowa ya tabbata ba kowa sai ya kama rogo da cira kuma ya san cewa in suka same shi ma za su gaskata ya cewa yunwa yake ji ba za a kai ga yanke masa hannu ba to ya cira shi ya fi wa in huwa khashiya Allah yusaddiquhu idan ya ji tsoron ba za su gaskata shi ba wa an yu'adda sariqan kuma za a kidaya shi a cikin barayi bi ma asaba min zalika akan abin da ya samu na wannan abinci fa inna aklal maitati khairul lahu indi a wannan yanayin ya bar musu kayansu kar su je su ce barawo ne su yanke masa hannu ya bar musu kayansu ya zo ya ci mushe jama'a mun gane walahu fi aklil maitati ala hadha alwajhi sa'atun ya samu halacci wurin cin mushe a wannan fuska ma anni a kafu imam mali ya ce duk da ina tsoron an yi addu'a adin kar ɗan ƙetare iyaka ya ƙetare iyaka min mallam ya dubarra ilal mai tati. ga wanda ba a tilasta shi cin mushe ba ija ko yuridu ijazata ah-, akhadhi amwalin nas yana son ya halatta karɓar dukiyar mutane wa zuru'ahum da kuma ko zuru'ihim da shukarsu wanda sa'atu shine ce ya samu wadata yalwa si'a a gane bayin kana zo ba shi ba ne ولينفق ذو ساعة من ساعته liyun لينفق ana abin da yake nufi duk da imam mali ya halatta ya ci mushen in kuma ta ɗauro gashi gashi ya ci kayan mutanen sai ya ce duk da haka ina tsoron kar masu ƙetare iyaka su ƙetare iyaka su rika samun dukiyar mutane su ce yunwa nake ji mai tsanani saboda haka na kama ci ba akwai tsoro ba wani yunwar ba ta kai hakan ba tun da an bada kofa a ce ya halatta a ci sai je ya kama kayan mutane da ci ba za a samu wannan ba duk da haka imamu malik ya ce shi ne mafi soyuwa a gare ni ya ci ɗin hmm. wasu marihim bi zalika duna tsirarin za a samu mai ƙetare iyaka ya ci ba da wata bukata ba ƙala malikun wa haza ahsanu ma sami'at wannan shine mafi kyan abin da na ji jama'a mun gane wannan ko mu gane ba ko a maimaita wannan yayi kitabul aqiqa littafin suna aqiqa ita ce abincin suna wannan ragon kamar yadda Hizaƙa abincin hadda ƙur'ani kamar yadda wakira abincin da aka gama gida aka tare sabon gida kamar yadda ina ne ma'aduba ita kuma ma'aduba soyayya a tsakanin 'yan uwa zai shirya ma'aduba wannan sai larabawa a kirawa ne a kirawa ne a kirawa ne me ake yi na buki suka ce ba ɗaya tsabar soyayya ce kawai aka kira makwabta larabawa akwai irin wannan alisabu koya ba wadata ba mu ba mu da wadatar irin wannan dan abincin rana daya tsabar dai ba mu iya ba kawai eh, a ce a ce a zo a ci abinci jama'a kuma wannan wani da aka kira shi cin abincin don dama za a kira kowa da kowa banda zaɓe wani kafin ya samu irin wannan abincin a gidansa watakila sai baɗi a gidansa ba zai iya yi ba amma sanadin wane mai wadata ya kira shi sai ya ci ya ƙoshi ya ta santi abinsa Allah haka ne ko ba haka ba ne ko ba haka ba saboda haka ana samun wannan saboda haka laraba suna da hikimomi da yawa na karin kara dankon zumunci allah ya ba mu iko shugaban malamai na ƙasa yana irin wannan daga lokaci zuwa lokaci a kira mutane wataran da ya shirya irin wannan haba aka zo aka zubo abubuwa sai ya ce kunga in banda man nan mai ba abin da ba a gona ta aka yi ba in banda mai man da ake soya nama ko kaza ko na ja ko wani abu ya ce dukkan abincin a gonarsa aka yi kuma sai kaga abincin ni kan ba gani kawai na yi ba sosai shinkafa kayan haɗinta abubuwa hadda wani irin tsire wallahi da yasa aka yi odan mai tsire ina ga wannan mai tsiren ko a ƙasar nan yake koko ko wallahi malam tsire to shi yasa yake karfafa mu kullum ku je ku yi noma yanzu kwanan da muka je ya ce noman rani jama'a noman rani jama'a kuma wallahi wasu sun amsa ana na ana ta fama Allah taimake mu to hakika insha Allah ta'ala ita ce darasi na gaba wanda darasinta kaɗan ne sai ilimin gado kuna ji imamu malik rahimahullahu ta'ala da ya zo koyar da ilimin gado ya bi usulubinsa nasa na ƙashin kansa kamar yadda kuka sani dama bai gani a gun kowa ba a dai littafi a rubuce don shi ne littafin farko saboda haka sai ce mirasun wane mirasun sulbi ɗan tsatso kenan ko ɗiyar tsatso mirasul ummi ko mirasul abi mirasu kaza da haka ya bi ya magance matsalolin gado iyakar iyawa a wannan littafi na almuwaɓa na fata allah ji kansa allah ya kai rahama kabarinsa allah ya sa ya huta allah ya ba mu ikon karantawa da fahimta da aiki da abin da muka fahimta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai tambaya yau alaji bismillah wannan kuma na gaba alaji ya ce mun yi magana kan cewa hukuma tana iya sayan mallakar ɗan adam don ta yi amfani na al'umma a rubuce ne na a ce sai ya ce to kuma a cikin bayani na na ce in an zo za a yi ciniki ne ba cuta ba cutarwa haka na faɗa to haka za a yi abinci haka za a yi a magani haka za a yi a kome to idan aka yi cinikin ko aka baka abin da kake gabe gamsar da kai ba shi ne yake tambaya wai zai yi magana ko zai yi shuru na ce kuma wannan nawa ne tsakani da allah nawa ne wannan wasu suna complain ai kuma ana bi akwai in an biya akwai complain wanda ya ce ina da complain a duba sosai a sake dubawa ana yi yawa saboda haka ya rage na mai diyar wanda za a ba shi diyar in ya ce ya yi ya shuru shi kenan na'am bai gama ba hmm. na'am hmm. ya ce maganar zakka yana bin mutum bashi yana bi yana bi yana bi ba a bashi ba sai ya yi zakar iya kudin da yake hannunsa to yana ta bin mutum ya biya bashin nan ya biya bashin nan bai biya ba har wata zakar ta zo ma'ana an sake shekara wai da ya zo ya biya shi zai cire waccan zakar ne ta bare da bai cire wannan bashin ba ko kuwa zai hada wannan bashin da sabon kuɗi ya yi zakka sabuwa ta ba da ta wuce to ba ta wuce ba da an biya ka sai ka raba da arba'in ka ba da ɗaya jama'a kun gane wannan bashin da ba a sawa a lissafi shine bashin wallahu a'lam zai biya ko ba zai biya ba Allah shi ya sani to in ka zo ƙidayen dukiyarka ba za ka sa shi a ciki ba amma irin harka ta yau kullum kowa na cikin bashi kullum kowa na cikin bashi da ƙarami da babba kai ka karɓo ba ka biya ba ka zo ka bayar ba a biya ba to in ka zo zakka ka ƙidaya dukiyarka hadda waɗanda kake bi bashin can hadda su za ka ƙidaya don wannan bashin yanzu yanzu a biya da an kawo za a karɓi wani hadda shi za ka iya da duk naka ne zan maimaita wannan ko kun gane ba sai na maimaita ba na ce idan mutum yana bin bashi irin kasuwancin yau yawancin mutane a wasu wurare ba su cika su ɗebi tsabar kuɗin su zo sayi kaya su biya su tafi su sayar sake ɗauko kuɗi su saya ba in sun samu tsabar kuɗinsu sai zai sai wata kadara da shi haka ake yi wayan yau kenan in mutum ya samu tsabar kuɗi yana da jari sosai ba sai ya je sai kadarori ya ajiye tunda an yadda da shi in ya zo sayan kaya sai a ce ce a bashi kaya in an bashi ba kuɗi sai rubutu sai ya sayar ya sake bayarwa shi dai ba da kuɗin zai kasuwanci ba duk lokacin da ya sai nasa zai je ya sai kadara yana cin riba ta bangare biyu wayan da ake yi kenan mafi yawa yanzu so ne na ce irin wannan da ake karba a kawo balance a sake karba a kawo balance a sake karba in ka tahi kidaya dukiyarka hadda wannan kudin ka kidaya don casa'in a cikin ɗari ana biya amma wanda kasancewa kuɗi ya kakare masa ya kasa biya to in ka zo lissafin dukiyarka ba za ka sa da shi ba sai ya biya da ya biya sai ka raba da arba'in ka ba da ɗaya ya biya ka da amfanin gona da kyau ya ce da ya zo sai ya biya da amfanin gona aka yi lissafi a ce kudin da nake bin kaɗin nan dubu ɗari buhu kaza kenan ya ɗebo buhu kaza ya kawo maka kudaji kai kuma tun da dama kana da kuɗi kana cire zakka ai ka san yawan kuɗin ko dubu ɗari ne dubu ɗarin sai ka raba ta da arba'in ka ba da ɗaya ba a canja zakar kuɗi da kaya ba a canja zakar kaya da kuɗi kuɗin ake so kamar mai shanu ba zai ce bari ya cire kuɗi ya bayar ba shi wannan shanu duk yana son su in ba da wannan kai ina son ta ya ba da wacce ce ina son sa bari in ba da kuɗi ba yadda ba ko ba yadda ya bayar zai sake sayowa ya sake dawo da shi ba kuna ji jama'a alaji

a'a sau ɗaya ne sau ɗaya ne za ka haɗa fitar masa kawai shi kaɗai amma ka fahimci cewa ba raba ka cire masa ba wannan ko A'a to dole ka cire masa ka gane na bara sannan ka haɗa kuma ka cire na bana hadda shi sosai a'a kai naka dai ka fahimta shi ku <laughs> Allah ya saka da alheri eh don wancan dama zakarsa ta yi ba a yi ba yanzu kuma ga sabuwa za a yi masa tsohuwa a yi masa sabuwa jayid